radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على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 sai kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga kokun san kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jimada thani na shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu rayu kuma sun cewa shekaru ɗari da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan janairun shekara ta alif ɗaya da ashirin majalisar ƙasashen duniya wadda ake kira da league of nations ta fara aikinta a birnin geneva na ƙasar switzerland an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa majalisar dai sun hada da sulhuntawa da kuma warware matsaloli waɗanda suke tsakanin ƙasashe mambobi a majalisar a lokacin da ƙasashen afirka gaba ɗaya da kuma tare da soviet da ma amurka wadda ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba su a cikin wannan majalisar sannan kuma hatta ƙasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su ga kafa majalisar ne kawai amma ba sa a cikinta a matsayin mambobi majalisar league of nations ta ci gaba da aikinta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka mai ta da majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations a shekara ta 1946 da ƙarshe masu aure kun san cewa shekaru 96 da suka gabata rana irin ta yau aka kafa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ko kuma oscar wannan cibiya dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai da na sinima da masu wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin game da ƙwararru akan harkar ɗaukar hoto da kuma marubuta fina-finai da dai sauran ɓangaru da suka shafi wannan harka a kowace shekara dai cibiyar tana bayar da kyauta ta musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna kwazo a shekara a ɓangarori daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka fi taka rawa a wasu bangarori na musamman da alkalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da wannan kyauta ta shekara ta oscar cibiyar oscar ta fara watsa shirye-shiryenta ne a talabijin a cikin shekara ta 1953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

wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu jagoran jin juhali musulunci na kasar iran ya ce kasashen yamma sun so su jinkirta ci gaban da kasar iran take samu a geneva kuma masu ba da taimako sun yi alkawalin ba da fiye da dala amurka biliyan tara ga wa'anda ambaliyar ruwa ta shafa a kasar pakistan sannan za ku ji cewa sabon ministan harkokin wajen ƙasar china ya fara ziyara aiki na farko a nahiyar afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo halin musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said alil hamnai ya bayyana cewa ƙasashen yamma sun so su ga ci gaban da ake samu a kasar iran ta tsaya don ƙara mai da ƙasar baya kamfanin dinajin labaran ip na kasar iran ya nakalto imam hamna'i yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da mutanen birnin ilimi na kum suka ziyarce shi a daidai ranar tunawa da yunkurin ranar tara ga watan janairun shekarar 1978 mutane da dama daga bangarori daban-daban a birnin kum wanda suka hada da malaman makarantun addini ɗaliban jami'o'i da kuma makarantun addini suna daga cikin wanda suka halarci taron najiya a wani bangare na jawabinsa ga mutanen birnin ƙum imam hamna'i ya taɓo da tashe-tashen hankula na baya-bayan nan inda ya bayyana cewa masu tada hankali suna cewa suna cikin matsalolin tattalin arziki amma sun sani amma kuma suka yi kamar ba su sani ba kan cewa kasashen yamma sun ɗora ƙasar iran takunkumin tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar amma suka ɗora laifi a kan shugabannin ƙasar da ƙarshe jagoran ya bayyana cewa ya kamata mutanen ƙasar iran su ci gaba da raya ranaku masu muhimmanci a tarihin juyin juya halin musulunci a ƙasar wa'anda suka hada da ranar yunkurin mutanen kum a shekarar 1978 wanda daga nan juyin juya halin musulunci ya watsu zuwa duk faɗin ƙasar da kuma daga baya ya kai ga nasarar juyin juya halin musulunci a ranar 11 ga watan fabrairun shekarar 1979 wata matatar iskar gas a nan kasar iran ta fara amfani da sinadarin catholics da molecules wanda kamfanonin cikin gida suka samar wanda kuma ya rage dogaro da matatun kasan suke yi da sinadaran kasashen waje don ci gaba da ayyukansu tashar talabijin ta press cb nan tehran ta nakaltar shugaban kamfanin iskar gas na ilam ruhullah nuriyan yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma kara da cewa sinadaran molecular sieves da aluminium da titanium wanda ake bukata a matatar don fidda ruwa a cikin iskar gas wanda matatan take bukata a halin yanzu tana amfani da wa'anda kamfanonin cikin gida suka samar ne nuriyan ya kara da cewa kafin haka matatar iskar gas ta ilam da ke yammacin kasar ta dogara da sinadaran da take shigo da su daga kasashen waje amma hali yanzu ta fara samun na cikin gida don haka ba ta bukatar shigo da su daga kasashen waje banda haka shugaban matatan iskar gas na ilam na ilam ya ce ya zuwa yanzu matatan tana amfani da sinadarai da kuma kayayyakin aiki har 21 sha shida daga cikinsu an samar da su a cikin gida ne jami'an gwamnatin kasar pakistan sun bayyana cewa masu bada taimako a taron geneva sun yi alkawalin bada fiye da dala amurka biliyan tara don farfado da wa'anda ambaliyar ruwa ta shafa a kasar a shekarar da ta gabata tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar ta bayyana cewa a taron na geneva wanda majalisar ɗinkin duniya ta kira don tallafawa kasar pakistan da dala amurka biliyan goma sha shida da digo uku ya samar da fiye da rabin kudaden da ake bukata labarin ya kara da cewa prime minister kasar pakistan shahbaz sharif da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma jami'an gwamnatin kasashe kimani 40 da wakilan wasu kamfanoni masu zaman kansu ne suka halarci taron na yini guda a birnin geneva da nufin tarawa ƙasar pakistan tallafi a jiya litinin majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana cewa ambaliyar ruwan wanda ya mamaye kimanin kashi biyu cikin uku na kasar pakistan a shekarar da ta gabata ta shafi mutane kimanin miliyan 33 ta yi kuma sanadiyar mutuwar mutane 1,700 sannan wasu miliyan tara kuma sun rasa duk abin da suka mallaka labarin ya kara da cewa har ya zuwa yanzu dai dubban mutanen kasar suna kwana a fili ko tentuna ko kuma dai lalatattun gidaje a yankunan sind da kuma bulishistan yankuna biyu wa'anda ambaliyar ruwa ta fi shafa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an tsaro a jihar edo na yankin niger delta a kudancin tarayyar najeriya sun ba da sanarwar kubutar da mutane shida daga cikin mutane kimanin 31 da suka ɓace bayan wani harin da 'yan ta'adda suka kai wa jirgin ƙasa wanda ya tsaya a wata tasha a jihar ta edo a ranar asabar da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta nakalto kwamishinan yada labarai na jihar Chris Nehihare yana wa kafafen yada labarai a jiya litinin kan cewa jami'an tsaro sun kubutar da wani tsoho dan shekara 65 da wata mata mai shayarwa da kuma yara 'yan shekaru 6 biyu da kuma biyar daga hannun 'yan ta'addan sannan ya kammala da cewa jami'an tsaron suna ci gaba da neman inda 'yan ta'addan suka boye a cikin dazuzzukan yankin akwai kuma fatan za a kubutar da wa'anda suka ragin a hannun 'yan ta'adda. sabon ministan harkokin wajen kasar china queen gang ya fara aikinsa da ziyara zuwa kasashen afirka na tsawon mako guda shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar china tana faɗar haka a jiya litinin ta kuma ƙara da cewa ziyarar wanda zai fara daga ranar tara zuwa sha shida ga watan janairu da muke ciki za ta kai gang zuwa kasashen habasha gabon angola benin da kuma masar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china wang wenbin ya kara da cewa a kasar masar ministan zai gana da babban sakataren kungiyar kasashen laraba a birnin alkahira labarin ya kara da cewa ziyarar dai ta nuna irin muhimmancin da gwamnatin kasar china take ba wa kasashen nahiyar afirka musamman a wannan lokacin da take gasa da kasashen yamma a mu'amala da wa'annan kasashe masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma sa a zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 28. Amma kafin mu shiga cikin shirin gidan-gidan muna kara tunatar da masu sauraron cewa za a iya samun matanin shirin namu a shafinmu na intanet idan aka ziyarce shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. a cikin darasi na 28 a yau da dalla ubangiji za a ji cewa muhammadu wanda ɗan asalin ƙasar masar ne da ke birnin tehran a yau kan fa ba kanta domin kuwa haƙorinsa yana masa ciwo mai tsanani akan haka abokinsa sa'idu da suke ɗaki ɗaya ya gaya masa cewa akwai likita na haƙori da ya sani wanda kuma kowane lokaci mutane kan je wurinsa domin samun magani saboda haka muhammadu bai yi wata wata ba sai ya shirya domin kama hanya zuwa wajen wannan likita domin ya samu adibasa ko ya samu rangwame ta domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma mai kula da ofishin likitan da shi kansa likita sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar baki ɗaya. وقت لوکچی likita. من می خواهم. نی انسان. الان. ینزو. متاسفانه. بنجه ندی با. او وقت ندارد. شی باشی کچی بعد از ظهر. باین ظهر. چطور؟ یا یا. فردا. گوبه. ساعت قرپی ده گوما صبح دسافی چطور است؟ یا یا یکی دندان حقوری درد چیو شدید می زننی من دارم این دا خوب دکو منتظر بمانید کجرا نیم ساعت ربن اوا بعد باین ایشان شی کو ایتا هنوز هر ینزو او نیامده شی بیزو با من منتظر میمانم نی زنجره اگر ادن او نیامد شی بیزو به جای او اما کنسا او معاینه می کند شی زی اینه چه شده است؟ می یه پارو دندانم درد می کند حقورینا یه چیو سمت بنگرن راست داما ردیف دیدی بالا سما من پر می کنم نی زن دو بار سو هفته ماکو من میدهم دهم نی سه شنبه رانر تلاتا پنج شنبه رانر الهمیز بعد از ظهر باین از ظهر لطفاً دو الله دهان باکی دهانتان باکنکا باز کنید کبوده To Muhammadu dai ya buɗe bakinsa likita kuma ya ci gaba da aikinsa na cike haƙorin muhammadu da ya samu matsala bayan kwashe kimanin rabin awa likita ya gama aikinsa inda muhammadu ya yi bankwana da shi ya kuma yi bankwana da sakatariyarsa sai a mako na gaba idan allah ya kai mu za a ji mu da jin yadda ta kaya tsakanin likita da muhammadu a ranar talata kamar yadda ya bashi alkawalin ya dawo. to amma kafin wannan lokaci kuma kafin mai bankwana da ku jama'a masu rare ni abdullahi saluhu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. kuma ga kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗe Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. A wani shirin namu ya muku Gulam Hussein gafari ne domin jirin waka ya tanadar mana da fatan masu wani su gyara zama kuma su jaɗin shirin da yake waka bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki. nós an gaishe da Gulam Hussein Gaffari a cikin wannan waka da ya mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamu shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauki da sabar wakar amma kafin na amma din wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya to na an gaishe ka Sa'id Anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamu shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya Günleri günde saymışım Küçelere Sus etmişim Yıllar öcümde bakmışım Çok demekim var ay aziz Sen geleceksen ay gülüm Ama o günden eyniyim Bağlanacaktı bu dilim Gözyaşımı tükenmerim yaşımı tükenmerim her da haka muka zo ƙarshe abin da zamu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu da lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu.